بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بينك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم شكرانا كديار نعزم شكرا للمؤيد الكريم كدا أربعين دا بقي ومنا سورة يوسف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 قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دواهم معدودة وكانوا فيه من الزهد zahidin Allah madaukakin sarki a wannan ayar yake ba mu labarin abin da ya faru da annabi Yusuf bayan an jefa shi a rijiya kamar yadda na faɗa a baya masana tarihi sun ce annabi Yusuf ya zauna a cikin wannan rijiya har tsawon kwana uku sannan Allah ya kawo ayar matafiya an ce sun taso daga garin madiyan ne kuma hanya ta fara rikice musu suke tunanin ina za su fi su fita wani lokacin in hanya ta rikice wa mutane aka samu batan kai to akan sa'a a haɗu da ɗan gari ko yi kwatance ko yi shige gaba to irin wannan kwatancen da aka yi musu ba su gane ba ƙarshe dai aka shige gaba a nuna musu inda za su bi to Allah cikin hikimarsa sai isa ta inda aka ce nan ne hanyar da za su bi su koma kan hanyar su ta daidai a nan rijiyar da aka jefa annabi Yusuf kake wannan sa sun tarar da rijiya akwai bukatar su ƙara guziri duk suna da bukatu su yi su gwagwadon ne yadda aka saba to in ya zama to ana tafiya cikin ayari ba kowa ne yake da abin da zai zira ba

halitta wata mai taɓa ganin ta. Kun tsaro akwai ibada ya ke da shi wani amma a ranar sai akan yi amfani da lafazin wari wanda zo ko wanda ya gaza wani lokacin ba abin da ya zo daga sama ana cewa da shi shi isa lokacin da ibrahim al-qayyim yake magana kan addu'a da tasirinta yake cewa idan aka samu addu'a ya zama to wanda ya addu'a yi da gaske yana da ƙarfin imani kuma Allah ya karɓi addu'a in ka sauka a kan abin da aka yi addu'ar dan shi sai da tasiri kamar yadda in aka je boka irin abin da mu hausa ake a jifa ai jifa ko a jefa mutum a yi masa sihiri yi masa tsari sai a ce an jefe shi to ana amfani da wani lafazi a nan gurin sai aka ce idan jifa ita ho sai yi zamanto jifan mai ƙarfi ne shi ne watul warin wa ba'aful mauri jifan yana da ƙarfi inda aka je ko ifada shi kuma ina da rauni sai i tasiri wato wanda aka ko in ba shi da kariya ta addu'o'i na neman tsari wanda suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk jifan da aka yi masa ya fada kansa ko kuma ya zama to yana da ƙarfin addu'a an aka yi jifan zai koma kan mai shi in ma bai koma kan mai shi ba zai faɗa wani gurin ba zai cutar da kai ba shi ta za ka ga mutumin da yake yawan addu'a in kaddara ta zo sai Allah ya sa sai baya gurin sai kaddara ta faru ka ga dai kaddara sai an kaddara ta an yanke za ta zo to in kana yawan addu'a kaddarar in ta taho sai ta tarar ba ta nan ko tun da an turo su dole ta faɗo shi Allah ya kawar da mutum shi sa ka ga mutane guda biyu sun to za su shiga mota za su wani gari har sun zauna ɗaya sai ce ya yi mantuwa in ya fita wanda ya saura a cikin mota sai ya hatsari da shi ya mutu Ku ga kaddarar ce ɗaya an auno shi da ita ta tarar da shi ɗaya kuma ta tarar da shi ba ta kuɗi to shi ne ake cewa shi ware wanda izo ɗiban ruwa ko wanda zo wani guri ana cewa da shi warido sannan gangarawar kanta gurin ana cewa da shi maurid kamar da ake magana akan wuta aka ce wa in minkum illa wariduha kaga wariduha kowa sai ya gangara ya shiga kana ala rabbika hatman maqdiyan to sai za a ce kowa sai ya shiga wuta ai bai ƙetare kuma sarari yana kan wuta in ka zo ka ƙetare ka shiga kenan kuma ficewa za ka yi wani ya fada wani ya fice Allah ya sa muna da cikin wani za su fice shi ne Allah ya ce fa arsalu suka aika wanda zai samu musu ruwa fa adla dalwa sai zura gogansa a cikin rijiya kuma ƙur'ani, kawai abin da ya gaya mana wa ja'at sayyaratun فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام بعد تقول يا ذلك annabi Yusuf ya rike igiya an fito da shi an gan an yi kaza an yi kaza Qur'ani sai takaita wannan amma a tarihin ya fito da shi kuma ya gan shi tunda yake bai taba ganin matashi da kyan halitta irin sa ba wannan abin sai ruda shi Kala sai yace ya bushra ya albishirina watan abin da ake nufi da bushira takan zama wanda shi yake neman a taya shi munna sai ce ya ya ko kuma wanda za a yi wa albushir a ce da shi ya ka, ya ce ku taya ni munna abokan tafiya ha za gulamun na yi tsuntuwar yaro kuma yaron na musamman ne lokacin da yake daga murya ina faɗa suka ce menene ka gani haka ke cewa ya bushara sai ce wani yaro ne mai kyakkyawan halitta kyakkyawan zubi shi na fito da shi daga cikin rijiya to anan ne suke kawo maganar yanayin halittar annabi yusuf da tsawonsa da yanayin an ce shi komai nasu tsakatsaki ne kuma wannan yana daga cikakken komai naka ya zama tsaka-tsaki daga cikin sufofin da mai ashafa ya kawo na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna cewa duk abin da yake na annabi za ka same shi ne tsaki. kuma daga cikin surar da aka faɗa ta annabi Yusuf na cewar da kirjinsa da cikinsa gaba ɗaya a shafa suke kuma wannan kamala ce mutum ya samu haka shi ta mu yanzu za ga idan mutum ya zama to kirjinsa cikinsa ya fi kirjinsa sai kuma aika zuwa inda za a rage ko za a rage girma da wannan shi ne shi haka halittar sa wa tarruhu bi da'atan sai suka koyi asalinsa kuma suka mai da shi abin sayarwa to anan ne masana tafsiri suke kawo magana guda biyu kala ya bushra wane ne faɗi wannan wanda ya zo ɗiban ruwa wanda ya fito da shi ha za ga wani yaro na samu wa asarruhu bida'atan su wane ne suka kore asalin annabi yusuf aka ce yan uwansa domin bayan ya yi wannan kwanakin sun biyo sawo su ga ina nan ko baya nan ya mutu ne a cikin rijiya ko kuma wasu sun tsince shi suna zuwa gurin sai suka tarar da ayari suna dab da rijiya kuma sai suka hango annabi tun tunda su suka jefa shi a cikin rijiya yanzu kuma gashi ya koma hannun wasu in ya gano ɗan uwansa ya ce ku ne yan uwana ga na fito ta iya ba su ƙara karɓar su je su ƙara jefa shi a cikin wata musifa sai shigo da bakinsa suna zuwa sai ta da waɗannan matafiya bayan an gaita kuma wannan yaron bawanmu ne guduwa ne sannan kuma ɓarawon abinda muke so da ku mun gaji da shi mun gaya muku dai aibinsa don haka ku siye shi ku ba mu kuɗinmu ko nawa ne aka ce haka suka yi cinikin annabi yusuf cinikin da bai gaza dirhami ishirin ba ga mutum goma in suka yi cinikin dirhami ishirin za su raba daidai wa daida nawa kuwa zai samu dirhami biyu ɗaya daga cikinsu ne babban ne yake nima ba zan ci wannan kuɗin ba to mu a musulunci cin kuɗin ɗa yana sa mutum shiga wuta annabi ya ce man ba a hurran fa a kala zamanahu lam yarish ra'ihatal janna wanda zai iya siyar da ɗa ya ci kuɗinsa ba zai fi kamshin aljanna ba kuma wannan zai nuna mana hatsarin sakar mutane domin a karɓi kuɗin fansa duk mutumin da ka tsare shi ka karɓi kuɗin fansa ka cuta balbala ko ba za ka shiga aljanna ba sai dai in ka tuba in ka tuban ba ka shiga cikin aljanna akwai haƙƙinsa ina nan a idan Allah ya yafe nasa shi sa aka ce ba zai shiga aljanna ba saboda in Allah ya yafe nasa kai kofa kai da aka yi wannan abu yanzu akwai mutum da za a sace shi a yi daji da shi ya sha sanyi ya sha rana ya sha yunwa ya sha duka sannan wanda yi masa wannan aiki sai ya tuba in kun gaba da shi a lahira in an tambaye ka me za ka ce ba ka yafe masa shi sa duk abin da ya shafa haƙƙin wani mutum ya ƙoƙari ya guje shi saboda mutane da ke kiri wani hannun lahira ba shi ne mutum yake da sakamako sunana yake da afuwarsa da rangonarsa a lahira ya samun damar yin wannan afuwar da rangon saboda ina da matsala shi ma kuma ina son na kira da cikin wannan matsala kuma abin da ke sa a shiga a fitar da su matsala shi ne aiki domin aikin da ya yi ya zo da shi ya ba shi da yawa kuma yana buƙatar wasu ayyukan wanda zai ƙara ya tsira sai na zai samu yau da suka cuce shi to a da baya cuce ne a nan gurin ne ake samun hakika na masara mai kada tsohon bashi. Sai, eh, duk wanda ya cuce ka ko ka manta za ka tana. Saboda kana neman masara guda gari ne, ka tafi aljanna. An babu ita wuta za ka tafi, sai ka tuna akwai wani mutum mun yi mu'amala da shi. Ya cuce ni naira goma, ya cuce ni ɗari, ya cuce ni dubu, ya cuce ni kaza, duk sai ka zo waɗannan mutanen. Kowa ki ba ka haƙƙinka domin ka kammala ka samu ka tafi aljanna daga cikin abin da suke faɗa dangane da annabi yusuf a nan sun ce annabi yusuf allah ya masa halitta ta kyau sun ce yana yin kama da annabi adam ba kamar su ɗai ba yana yin kama da annabi adam yaushe ne kama annabi adam aka ce ta canja ra fito su daga aljanna kusan duk wanda yake cikin aljanna ai ba za ka haɗa shi da wanda ya fito daga cikin aljanna ba yanzu mutumin da yake rayuwa a cikin AC kullum ya za ga jikinsa eh? wanda yake wuri a rana fa ya za ga jikinsa akwai bambanci to kamar haka ne wanda ya rayu a aljanna ya fito duniya ya gaba da matsala shi sa aka ce dutsen hajarul aswad wanda yake jikin ka'aba farkon san da aka kawo shi zuwa ba mai ba horo ba ne ba wannan gaba ɗaya da muke sa bakin mu mutum ta abu ne dutsen gaba ki daya dutsen bai fice kamar kwabo kwandala kwandala kamar guda uku ba Aka girman sa yake da guda ne a haɗe lokacin da aka zo aka fasa gurin aka ɗebe su wasu yan ta'adda a kan hanya ya kwakwashe. to tunda shi sai an samu dutsen sai an gina dutsen ake makala shi a ciki don an tashi sai a ɗauke shi ga baki ɗayansa lokacin da izo duniya inda daga aljanna aka gusono shi aka kawo shi an taimaka maka ba su da bukata a ci balbalin dare ba su da bukatar komai shi ne fitilarsu amma saboda muna zuwa muna shafa muna sa bakinmu mu kuma ga yadda muke sai dilin shi sa aka ce haka sabo yake dukkan halittarka dukkan fuskarka in kana yawan safa wa Allah sai an ga alamar sabon a fuskar duk bakin kuma ko za ka yi gawayi baki in kana bin Allah sosai sai an ga alamar hasken bin Allah a fuskar shi ba za ka taɓa haka fuskar wanda yake la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba yake kallon gabas yake yin sallah da mutumin da bai taɓa cewa la ilaha illallah ba ko baya kallon gabas baya yin sallah duk kyansa in ka kalle shi za ka gane cewa akwai wani abu da ya tauye shi menene shi imani da haƙƙin imani wasu kuma na tarihi sun ce kyan annabi yusuf allah ya bashi kyau amma kuma ya ɗebo kyan babarsa ko kuma kakarsa wata ce kakarsa yana da kaka ana an mai da shi ne zuwa ga ɗaya daga cikin matan annabi ibrahim ita ce sara kuma akan samu haka shi sa suke cewa al'irku da sa za ka ga mutum ka gan shi ka rasa ɗan gidan su wane ne to ya aka yi zuwa gidan su wane shi ne kama da ɗan gidan ba sai a koma sai cikin sa akwai mai kama da shi shi ne mu shi sa in ka yi kuɗa bai yi kama da kai ba bai yi kama da babarsa ba bai yi kama da kowa ba kuma an tabbatar da ɗanka ne ba yadda za ka yi ka ture shi wannan abin da barawa suke faɗa suna cewa wani an haifi ɗa da ya kama da baba ba da ya kama da baba ba da ya kama da dangi ba to ta yaya ya da ta haifi doya sannan wannan kaga ba zai iya ba za ka yi mutane hukunci ka ce duk ya haifo ɗan da bai kama da shi ba sai a ce ɗan ba nasa ba ne kaga ba zai yi ba eh duk da dai an ce wai su ne mutane faɗa ne sun ce a daina biyar biyar a daina yawace yawace shi za a yi kyayin buga ya iri iri kamar dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar mana da cewa hakan tana faruwa a haiko da baba balarabiya baba balarabe a haiko da irin mu dan afirka kamar usama ibnu zaid da babarsa da babansa duka larabawa ne amma shi zai zo irin shi da aka tsaye gumi da aka yi haka ana ta tattaunawa annabi abin yana damunsa amma ba yadda zai yi kun san mutane in suna surutu fa duk inda ka kai da sanin su daina surutu za su daina sai dai Allah ya rufe bakin su annabi ya shiru tun da ba da zai ta bayani ne sai da Allah ku daina magana ku daina cewa wannan ba wanda bai san labarin ba in aka hau mun bari aka magana shi ma an sa ya sani sai ya kara kura ido shi sa in ana yin wani abu na laifi bai kamata ku zo ku faɗi hakikan yadda ake yin laifin ba wani zai je gidan rediyo yana ba da labari ai ya yi kaza ya yi kaza wani hanyar yana nan a nade bai san yadda ake irin wannan tsayar ba sai koya Shi ne illar fina-finai akwai barnaku iri-iri da ake yi wanda mutane ba san yadda za su yi ba sai su koya a kai kuma wannan surutun da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru da bakinsa, sa karshe dai aka samu wanda ido suna bacci a masallaci da Usama da Zaid sun rufe daga kansu zuwa kafafuwansu amma kafa ta fito guda biyu wannan ya kananan kafafuwa bakaki wannan kuma manyan kafafuwa farare wani har ya zo kuke sai ya tsaya ce a ah, kaga ikon Allah wannan baka kafar da ka ganta daga cikin wannan farar ta musu sai karas abun nan annabi aka ce annabi sai munna sai ce ba ku ji abin da mujassir ya faɗa ba wannan kafar da ka wacce ta fito su ga waɗannan wasu mutane ne wanda inda ya suka ga mutum suna iya gane da kai na ya fito asalinsa ko danginsa duk suna iya ganewa to sun ce daga nan ya ɗebo ya ɗebo wani ɓangare na kyan ita kakar tasa Allah madaukakin sarki ya ba shi da kyan halitta wa a ba a. su yan uwan nasa sai suka ɓoye asalinsa da suka zo suka tarar da shi sai suka yi masa wannan ƙagen, suka ce ai bawa ne gudanje kuma yana da matsaloli kun san daga cikin ka'ida ta cinikayya ana san in za ka sai da abu in yana da aibi ka faɗa ha'inci ne ka koye laifin abu ka buga wa mutum shi ne ake an dabke shi shi ne abin da ake cewa shi dukan hanci shi ne an dabke shi to duk wanda ka dabke ka koye laifin sil a kakasiyar masa ko ya baka kuɗi ka tafi kayi teku ne da kuɗin in ya ya tarar da ita ba yadda kuka yi ba yana da ikon ya dawo kuma alƙalin musulunci ya matsanta maka sai ka damar da kayansa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana masu tsaye da tsayarwa su koye kaya mara kyau a ƙasa su fito da kyau a sama ya zo ya tarar da wani yana sai da gari saman gashi gwanin sha'awa sai annabi ya zura hannunsa a ciki sai ji shi sai ce ma haza me wannan kai mai tsaye da gari sai ce a sabar sama ruwa ne ya taba shi sai ce na yi baka fito da saman ta dawo kasa ba saboda mai ta yi gani shi sa aka ce ruwan da yake son Allah ya masa albarka a cikin kasuwancinsa kada ya ɓoye aibin asa kaya ne ma ya kusa tashi daga aiki abinda ake da shi salahiya na expiring date ya kusa sauran sati to in ka ce da mutane ka ce ku duba kasa sauran sati ka za yi kare ka siya a haka in ka siya a haka ba za ka dawo ba abin na koyi maka inda je na ga sauran kwana ka za ya lalace zan dawo ka da shi dole ka bani kuɗi na to a kowace mu'amala ana son a bayyanar da hakikarin yadda kayayyaki ciki ko sai suka faɗi aibin su da suka kalawa wa annabi yusuf suka yi na da shi bida'a shine kayan siyarwa shi ake cewa shi bida'a wa asarruhu suka koyi asalin sa bace dan uwan su bane wasu kuma ce wa asarruhu wanda ya dauko shi da wanda ya gaya wa ya dauko sai suka ce to mu shiru da bakin mu mu kai shi wani guri mu koye shi kada iyayen gidan mu su gane din wannan tsuntuwa in an je yana cikin sai mu kore shi a cikin rakuma da dawakai da dabbobi ne masa shigar da ba za a iya ganewa ba in iyayen gidanmu sun tafi gurin da za su huta iyayen gidanmu sun tafi gurin da za su huta to shi ke mu kuma sai mu fito da shi sai mu je mu kasa mu siyar da shi wasu kuma suka ce a 'yan uwansa din nan su ne zai suka koyi asalinsa ba su ke ɗan uwansu ba ne suka yi ba kage sannan suka siye shi suka karɓi kuɗinsa Allah ta'ala yace wallahu alimun bima ya'malu wannan abin da suke yi Allah masani ne da wannan aiki wato duk kulle-kulle da shirye-shirye da suka yi da takidi mummuna wa annabi Yusuf Allah yana tsare da wannan to kuma Qur'ani kuma sai ƙara takaicewa sai ce wa sharahu bi samani ba'tin sai suka siyar da annabi Yusuf su wanda suka tsince shi ƴan uwansa suka tabbatar da cewa gudanjen bawa ne su sai suka taɓa haka to amma dai wannan ina nuna mana a shari'ar da ta gabata duk abin da ka tsanta sai ka mai da shi kayanka in mutum ne ka mai da shi bawanka in kuma wani abin amfani ne ka ci gaba da amfani da shi ko kuma musulunci ya ka ce duk abin da ka tsanta ka shelanta in a cikin wani mazubi ne ka faɗi mazubin ka faɗi marfin mazubin ko maɗaurin mazubin amma kan ka faɗi abin da yake ciki wanda ya zo ce na sani sai ka ce to ya bayanin me a ciki sai ya faɗa kamar waya ce a tsinta in mutum ya tsinci waya in ka zo masallaci sai ka ce na tsinci waya mai suna kaza iri kaza iri kaza za ka faɗa haka ba za ka ce an tsinci waya mai ita izo ya bayani ya karɓa don yanzu zai bayani ko da ya faɗi wayar iri kaza ce wataƙila ya kyallo ta daga nesa sai a ce da me kake buɗe ta ko da me kake buɗe ta sai a ce ka buɗe ko kuma sai ce me yi lambar in ka faɗa sai a ce wani ya kirawo in ya kirawo an ji sai a baka sau da haka wannan ya zama shi ma kamar ƙa'ida ce ta tsuntuwa sannan kuma ana ɗaukar lokaci ana yin tsuntuwar abu mai kima musamman ɗa kudi ma an sun zo masu nauyi ba kawai da an tsinta ake cewa ka cinye ba za ka yi shelale shekara ɗaya a gurin kusa da inda ka tsinta kuma a gurin da yake matattarar jama'a in an sa'a wani ya zo ya bayani da su ne shi kenan in ba sa'a ba a sa an samu ba sai ka amfana da shi in kana da bukata a matsayin kayuwa mai dukiya sadakar dukiyarsa Allah ya ba shi ladar idan ya zo ya samu labari ya zo ce ni ne mai duke nan sai ka ce na yi maka sadaka in ya ce bai da sadakar ma sai ka dawo da ita kanka sai ka biya shi kudinsa kun gane idan ba mutum sadaka da kayansa sai ya zarta yanzu ba yadda za ka aurar da 'yan mutum ka ce na auren maka da 'yakka sai ya yadda in ka ce na auren maka da 'yakka wanda ce na yadda na zartar da aurenka ta auri. in ya ce na sakan maka matarka wance sai kace ta sauku ta sauku ko kuma ka haifa matarka ka baki sai za ka sake ta shi ke ya sake banza kamar yadda ya kyauta da kayan wani ne shi ma ya ba da banza in mai kayan zo dole ya damar da kayan sai dai ya ce ya zartar da wannan kyautar ta domin sai aka ce washe rahu bi sama ne suka siyar da shi bi sama ne da kuɗi baksin mara yawa baksin ana nufin tsalin wasu mutum fassara shi da haram wato sun siyar da shi ta hanyar da Allah ya haramta don ba a siyar da da rahima ma'adudacin ‘yan kwabbai ne ababen kirgawa dirham shi ne kwaban azurfa shi ake cewa da shi dirhami da rahima jam'i ne na dirham ma'aduda waɗanda yake za ka iya kirge su shi ne aka kiyasta su da sun siyar da shi dirhami ishirin wasu masu a dirhami goma sha biyu suka siya an fassara ba da haram kamar yadda aka sabo daga wajen abdullahi dan abbas allahu anhu ya fassara ba da sun yi ciniki cinikin da Allah bai yadda da shi ba wa kanu fihi min zahiri kuma sun kasance masu san su rabu da shi nan da nan tunda wannan yaron ne wannan halitta idan iyayensa suka yi kaci da shi aka ce an siyar wanda suka siyar ai abin ba zai kyau ba shi ne wa kanu fihi min zahiri sai zama to ya tsummai da shi kamar wani abin kyama domin Allah Allah suke a rabu da shi su wanda suka tsunto shi Allah Allah suke su rabu da shi domin kada a ce sato shi suka in ƴan uwansa ne Allah Allah suke yi a siya a ba su kuɗi ciniki ya fada domin kada a biyo sawu to haka aka ce daga cikin abin da ya faru wanda suka ɗauko annabi yusuf suna cikin tafiya tare da shi ya tarar da wani guri tunda ba nesa yake da garinsu ba sai ya sauka daga kan dokin da yake ko raƙumin da yake shi ne suka biyo samu suka same shi suka ce daman wanda kake bauta a ƙarƙashinsu sun gaya mana kai ba mutumin kirki ba ne ga shi guduwa kake so kai an ce a matar suka kare mai duka sannan suka daure shi suka tafi da shi ba su gushe da shi ko ina ba sai misira kasar masar kenan suka kai shi kasuwar bayi da suka kai shi kasuwar bayi damun yadda ake sai da bayi a lokacin za ku duk bawa akan sa masa kukumi wani abu ne ake ka shi da kirki ake yinsa da kirki eh, wani abu ne da ake yinsa da kirki bushashiyar fata ko dai ta arfi da ta saniya to shi ake sawa bawa a wuyansa ana sa musu a hannu ana sa musu a kafa to amma shi yusuf tun da yake yaro ne da yake suna son su karɓi kuɗi da yawa irin yadda ake sai da mata haka suka sayar da shi kuma za a sai da mata an ka kawo baiwa ka kasuwa mace sa kake da ado ta fito da dukkanin yanayin jikinta wanda zai sa hankali ya kai gare ta in kuma akwai wani abu da kake jin ta iya wanda mutanen gurin sun iya ko suna son abin sai ka sa in mutum ya zo ce yana son zai sai wata sai ka sa ta yi masa irin abin da mutanen da suke siyan bayi suke so bayi su iya. Isha Annabi sun aka je sai aka je aka kai shi ya wanka aka yi masa ado in ka ganci za ka ce ɗan sarakuna ne aka zo aka ɗora shi akan karagar da ake sai da bari dama an zo sai a ɗora kamar karaga ce sai ba wa ya hau ya tsaya in ya tsaya sai kuma wani ya koma gefe ina cewa wannan bawa akwai kwanji akwai karfi zai yi aiki zai jura wahala aka za a yi ta bayani ko kuma wannan bawan zai dace da aikin cikin gida zai dace da kiwon shanu zai dace da kiwon raƙuma in mace ce za a ce ta iya rawa ta iya waka ta iya abu kaza ta iya abu kaza dan haka za a yi ta faɗa sai a ce nawa za a siya yau ne ce na siya ta kaza ko na yi shi kaza shi ne abin da ake cewa shi musawama yau ne ce na ƙara din yake ba su da wani ƙa'ida ta shari'a da suke bi mu yanzu idan na ce na taya kayan ka naira ashirin to wani wani ce na ƙara goma ba babu dama sai sanda na ce ba a sallama mun ba na ce za ku ta sannan wani zai shiga annabi ya hana wani yana ciniki wani ya shigo wala ya mu hala ahadukum ala sauni akhihi kada ɗayan ku ya tayi kan kan kai dan uwansa wala yakhubu ala khitbati akhi kada dan uwanka yana neman aure ka je ka kore shi ka shiga sai ka bari sai ya fita ko ta ce ba ta san ko dalili ya sa an rabu duk da yi a matsalar aure an ce sai an samu rukuni an samu takaruri an ce an baka amma ba daura aure ba wannan baya halatta wani zo ya ce na a ce kake zuwa kawai ka kawo ɗan abu ka bayar sai wani yan lokaci ma sai zo in kana ba da naira dubu ɗaya sai ba ta biyar in ka ƙara dawa ka ba ta goma sai ba ta hamsin kana zuwa a kan keke sai zo a lifa kana zuwa a lifan zai zo a mota to haka yi sa'a sai a zaɓe shi an zaɓe shi kaga dan ka da kai tunda ai ba a yi wata magana nema ne ake a nan gurin kowa ya jarraba sa'a ku shine suka zo ana ta tai saboda annabi yusuf ana ajiye shi a wannan gurin duk wanda izo wannan kasuwar shi yake so ya siya sai da aka kore a cikin duk wanda rawa ba za a yi kamar da aka yi annabi yusuf Yayin da wancan ba ya su da wannan, amma dai ana son a fahimci cewa ba da ta namiji ko wata ko ba da mace da namiji a bayan da yawa ko a bayan da kaɗan wannan kyauta ce da Allah ya hamu liman ya sha sha'u inasan wa ya hamu liman ya sha A awuyi zan gudu zukuranan wa inasan wa ya ja'alu man ya sha wa a ko ya maka na maza zalla ko mata zalla ko ya ba ka bibbi bibbi ni da ma hana هلا موجود شيء هو هذا الشيء من مصر لمرأتي أكرمي ما تواضع قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أقلمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته wanda ya saye shi daga cikin masu mulki na ya zo da shi gida yake da shi ya ƙwar'ani bai faɗo a waye sunansa ba an dai nuna cewa shi ne azizu misra aka kirawo da aka kirawo matarsa da imra'atul aziz ita ba a faɗi sunan ta ba shi kuma aka ce shi azizu misra wannan an danganta shi ne ga mukaminsa amma ba a faɗi sunansa ba amma masana tarihi suka yi kokarin su gano sunansa duk da gona ba ta ake cewa shi mubahama akwai mubahamatul qur'an akwai kuma mubahamat bil hadith akwai sunayen da aka koyi ko na mutane ko na tsuntsaye ko na wurare a cikin alqur'ani akwai littattafan da malamai suka wallafa wanda ruwan abu wanda aka koyi sunansa in dai akwai sunan da kan gano su fito shi Wani kuma suka yi masa zaɓi a cikin wani ɓangare na littattafansu kamar yadda imamu sunusi yayi a cikin al مقدمة بحر المحيط مقدمة تفسير الزمبي girma da aka ce an wanda ba a tarihin duniya. Ba shi wannan mukaddimar wanda dukkanin abin da ke cikin mukaddimar wasu babuka mutane na ulumul Qur'an yayi babi akan mubahamat. Yin wannan malaman tafsiri suna kokoke wanda sun ce shi wanda yake annabi Yusuf sunan tafsir Ibn Ruwaishi ita kuma ta ta sunan tara'i da ya kawo shi gina yi mata bayanin da zai mata ita akiri masa wawa ki kyautata mazauninsa wata ki ba shi wurin da ya dace da shi kuma ki kula da komai naka kuma duk tsawon lokacin da zai ɗauka a tare da mu kai kosa kai ya gundire ki gaji a tsara ayyukan sa'ala tabbas zai amfani mafi yawancin aka ita a cikin alƙur'ani tana nufin Ba a aka ayyar fa'ala ba makawa nan gaba zai amfani ne ko a cikin harkokin mu na siye da siyarwa ko a harkokin mu na mulki ko a harkokin mu na gida kuma ya taimake su a harkokin mulki ya taimake su a harkokin gida domin ya tsare gidan ya tsara mutuncin gidan ya tsara mutuncin matan gidan ya tsara mutuncin mai gida duk lokacin da ka samu yaron gida wanda zai maka wannan ya kamata ka rike shi da kyau ka samu yaron gida yaron ka ne ya tsara mutuncin matarka ya tsara na ƴaƴanka ya tsara naka ya tsara na dukiyarka to ka kai ruwa ka kai ruwa ka ci gaba da faranta masa kai ma sun ce wata ka'ida ce a nan duk mutumin da yake mu'amala da dukiyarka in ba ka son yi maka sata to ka wadatar da shi ba ba kuma da ko ka wadatar da shi sai ya maka saka wanda kuma da ran irin waɗannan kuma sai dai a haɗa da addu'a Allah ya kare musamman a wannan zamanin da muke da gaggawa kowa so yake a rana ɗaya ya zama kamar bai gidansa ko yanzu bai gidansa ko ita ta sa ake damfarar mu ake ba maganin ne kuɗi a ce ka faro kuɗi mai gidanka za a yi maka wani aiki za ka samu kuɗi Idan ribar kuɗi yana kan wani mutane sai da ka bayan gano so ya kan ba a ce da kai za a yi maka kuɗi wanda zai maka kuɗi ne zai ke wahalar da kansa yake mutane kuɗi ne ta zo da kansa ya huta ba sai ta wahalar da kansa ba zan maka kuɗi ba ni kuɗi a a hankali ta ma ina ganin akwai sakanci a shi wannan duk da dai har zan iya yin kuɗi din to me yasa zan yi wa zan ce da wani ya zo fasa kuɗi na zama ɗan aikin sa in bai wa kai na mana ɗan ko mutane da suka taimaka wasu ai ya kai da ba zai an kara za su yi za a ci wajen zaiba duk sanda ka ga an maganar zaiba ko to ka kiyaye wannan abu za ta ainihin aka yi aka yi yin gasassun wanki kawai za a wanki sai ta tara ta tara ta tara sai ka rin mutunta ko ita shawara shi ta aka ce a nan sai yadda da ita akiri masa wahu wanda yana nuna ƙwararren mai mulki duk mai mulki da ya ƙware waɗanda suke tare da shi ba ya yarda shiga cikin yare mara zafi za a iya haɗa baki da su a cuce shi a in dai ka rike su tsakani da Allah ba za su taɓa yarda zai amfanar da mu ya amfanar da su wannan ba sannan ya amfanar da su a mulkin su ta hanya biyu hanyar farko an ce mun an kawo rigima a wasu ta sarkake irin rigimu masu ya masu wahalar warwarewa sai a ce a kira su sai zo fada ce wannan rigimar su mara sai da zami ga wani sai ce a yi kaza a yi kaza karfe biyar Allah ba shi hikima abinda aka shafa warwarewa nan da nan da ya zo an gaya masa abin sai ce kaza za a yi kaza za a yi shi wannan ko baiwa ce Allah ya yi wasu da yawa ana cewa da shi suratul bari'a da an gaya maka abu in kai wani ka gano amsa ko sai ka bayar an ce bin Ali yana yana yin hudu ba akwai wata matsala ta gado mai wahala sai wani ya tashi ko wata ce aka ce a cikin masallaci ya ce wani ne ya mutu ya bar wanda ya bar kaza ya bar kaza in ba shi da kaza ba shi da kaza sai ce wacce ake ganin ita ce ne matsalar a ciki yana kan mumbai suna gama faɗa kafin su rufe bakin su ya ce da za ka karɓi kaza mai yanzu ba za ka karɓa ya warware ya tara ya kwashe cikin tsafta da don aka samu irin wannan ba ta yi su Allah ya ba shi wannan baiwa don haka in abubuwa suka ci cikin wurin sa ake shi ake kira yanzu ma da warware sannan bangare na biyu sun shiga matsi Misira babban ƙasa ce wanda akwai kasashe da yawa a wata lokacin da suke karkashin ta an shiga matsi na rayuwa an sha wahala an fita sai kuma ake tunanin za a kare shiga irin wannan matsi da ya za a yi a kauce wa fatawa matsi ko da ne za a matsu sai zama tuwa matsuwar akwai dan mafita a cikin wurin da aka zo aka yi tambaya ya faɗi dabarun da za a yi kuma Allah ya sa aka samu mafita ta maskar na li yusuf fi al Yin yadda ƴan uwansa suka tsare shi har suka tafi da shi suka jefa shi a yi rijiya Allah ya kubutar da shi daga mutuwa aka fito da shi daga yi rijiya ya fata a hannun masu tayarwa suka siyar da shi sannan ya fata a hannun masu mulki yadda suka yi masa wanda ya fata nan ya fito nan ya fata nan a fito da shi nan Allah yake haka na muka ba shi dama a wannan duniya Shi ne, da yi su fil ab a tamkinu fil ab ilimi ne akan masa akan maka tamkini saboda imaninka da nagartarka su ne wanda Allah ya nuni zuwa ga su Allah ne da in makkan namu fil a aqamu salat in mun ba su dama sun samu dama sai su kula da addini sai da addini akwai kuma tamfiri da Allah yake ba da su saboda jarabawa kawai sai a baka ya zama istidraji za a yi mutum rari yana ganin ya samu dama babu wanda ya isa ya ja da shi yadda suka dama haka za a sha wanda jarrabawa ce ibtila'i ne ko kuma tarara Allah ya ce makkan lalata sun haɗu haka na muka ba shi wannan dama wani ma an yi mabumin ta'awilin hadi sannan kuma mu sanar da shi wani bangare na sanin abin da ka iya zuwa ya zo wanda shi ne a waƙe da zuwa in ya kalla abu ne ya cewa na da kaza zai ya faruwa nan ba zai iya hasashe kuma hasashen zai zama zo tabbas sannan an fassara wani mu'azimahu min ta'awilin ahadith da irin fanni fanni na ilimi da Allah ne ba a fanni su ya ba shi ilimin sanin mafarki ya ba shi ilimin yadda ake gudanar da mulki ya ba shi hikima wani kira zuwa ga Allah sannan ya ba shi sanar harkar tattalin arziki yadda za a tara a kwashi yadda za a tsoronta yadda za a yawaita dukiya a yawaita kayan abinci sannan an tashi ba za a mutu su lalace ba duk Allah ya sanar da annabi Yusuf wannan walakin na akthar da su la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba wato daga cikin mutanen da ake nufi da walakin na akthar da su la ya'lamu akwai nau'i biyu waɗanda ba su san wannan kissar ba ta annabi Yusuf da irin bayawar da Allah ya bashi to za a ya sanar da su waɗanda ba su san me annabi Yusuf zai zama ba har suke ƙoƙarin zai sun kare masa kafa yanzu ga shi sun sani Allah ya bashi wani barci ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولما بلغ أشده لو كنت النبي يوسف ya kawo manzalin cikakkan fi shi ne bulogun ashud suna fassara shi da shekara arba'in duk mutumin da ya kai shekara a arba'in to ya gama ba ne ke ke masa komai za ta ya kamara da arba'in gangara ke da ka hau arba'in ka kure shi ta mafi yawancin annabawa da manzanni Allah ya aiko su ne lokacin da suka cika shekara arba'in in ka cire shi annabi Yusuf a kawai wanda suka ce an ba shi annabta tun daga lokacin da ya shiga rijiya sannan an ba shi manzanci yana kuma ko ga baiwa yana cikin rijiya ba shi mukamin manzanta ya shiga kurkuku an ba shi mukamin manzanci kuma kuma duk shekaru ne lokacin da ya kai shekara arba'in ba kamar annabi isa alaihi salam kaga shi ma yana da goyon annabi ya haya wannan ne suna kanana amma da annaba an kai mafi yawancin su mutum ko kai shekara arba'in sannan Allah yake ba su manzanci domin a wannan lokacin hankali kowa ya tsaka sai dai da ban kama haifi mutum mara hankali amma in dai abu ne wanda yake karuwa suke girma sai ya tuwar manzari to kuma ya gama shi sa ga wannan shekara arba'in to ya kama tsawo sai dai gobe daga shekara arba'in din ba wani koda ba zai za ka baya zai dinge ba za ta karuwa ba saboda shekaru lokacin da annabi yuzu ya kai wannan shekaru ya kai zane shekara arba'in ana ce abi na kwakwar sai muka ba shi hukunci wa ilman muka ba shi ilimi abinda ake nufi mun ba shi annabta shine annubuwatu wal fiqh mun ba shi annabta mun ba shi fahimta sannan mun ba shi hikima Allah madaukakin sarki ya fifita shi asalin basari ya ce an ba wa annabi yusuf annabta tun yana ɗan ƙarami sannan an ba shi manzanci bayan ya ƙara samun shekaru abin da ya fi shekara a cikin Allah ce waka zalika lajnul rusul haka irin yadda muka wa annabi Yusuf daga darajar da kawar masa da duk wani abinci da tseratar da shi daga dukkanin wata fitina ta duniya to haka muke wa dukkanin wani mutunci ne da ake nufi da insan shi ne mutum ya zama to al-muhsin aikinka mai kyau maganganunka masu kyau ka mutumin kirki to wa rana da su da kiwo fi shiga fage na jarrabawa wannan jarrabawa duk da Allah ya jarraba a gani da ita babu jarraba mafi hatsari irin wannan jarraba shi ne wara wa nasu lati huwa fi wanda take rukun uwar ɗakin ita ce taya shi kuma ɗakin sa irin bari bari yaran hausa ko yaran sarari kuma ɗakin sa ke kai kasa shi yana zaune a matsayin ɗansa a matsayin da duk duniyar nan ba wanda take so kuma ɗan da take masa so ne na mu'amala ta na miji da mace cewa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi ko ga sai aka ce an nafsihi ba shi ne ya nuna masa haka ba ita ce ta nuna haka kuma ta dage ta dace a kan haka suke sunanta zuraiha wanda mutanen da suke tare da zaniha ko duk wasu na tare da zuraiha sunanta ke nan kuma abu mamaki yadda annabi yusuf Allah ya maka kyan halitta ita ma aka ce ba za ya Allah ya maka kyan halitta kuma duk abin da zai sa wannan jarrabawar ta zamanto tana nan suka zo biyu sun haka ita ta haɗa ƙuruciya ta haɗa kyan halitta ya haɗa ƙuruciya samarkata da kyan halitta sannan kuma an sami yanayi na aminci da rufin asirin da kuma zai iya faɗo Kun ga ai babba sai ya je wani rubu ya yi sabuwa ba ke ganewa. saboda shi babba da inda yake zuwa ba waye ne kuma karamin da ya gan shi zai faɗa yanzu ai na ga gida ina yin kara ka zo ka faɗa ba ko saboda haka in yana wata mai mulki babba ne ko mace ne ko namiji akwai abubuwan da zai iya yi ko an zo an fada ba ba wa za a yi kuma ko da ta maka ce wannan mu da muka siyo shi a matsayin bawa ina matar mataimakin shugaban kasa ga baki ɗaya ko ko ba shi ne mai ƙasar don tare nemi yaron gidan da zai labari ko irin wanda ba kama kan ta. masu lunguna da yawa shi sa nan qur'ani zai ce wa ghallafa al abwa da ta yi nufin ta sa shi yayi abin da take so wanda ba shi ne daidai ba sai ta rurrufe dukkan kofofi kuma ta ke wa ghallafa al abuwa. ba sai wa kalla katin baba ba amma wata duk wata kofa istiya wa ma'anawiya kofar da za a iya dawowa a rufe a sa mutum kofar da za a iya leko ta in tsaga ce misali sannan duk wata kofa da za ta iya sawa a gano an yi wata mu'amala ko za a yi wata mu'amala ita ma ta tushe in yaran gida ne tunci da ake shiri damar daga karfe kaza zuwa karfe kaza ba na san daga kowa a area kaza sannan suna ɓangare kaza ko wani bako ne iso ka a zo a gaya mun suna nan in wani abu za a kawo ka a dinga kawowa nan a kai guri kaza kaga duk wata ƙofa wata za ta sa a ce an ga wani abu wanda bai dace ba ta toshe sannan duk wata ƙofa da wani mutum zai iya faɗowa babu shi irin mutanen da ba sa kalla ya shigo ya ga abin da bai dace ba ta toshe kuma a nan wurin ake nuna mana muhimmancin in za ka wata mu'amala da za ka so wani ya sani to duk mataki da za ka ɗauka don ka asali ya kamata ka ɗauka ba ka san ka shigo gidanka to ka zama kulle gidanka yadda kowa ya zo ya yi sallama don a kowanne yake da dadarar ba sai maka sallama ba ko da sallama shari'a ce a wani shi a wurin su ya ai gidan mu ne kawai sai mutum ya mulki maka gida wani kuma ya mulki maka ɗaki to shi wannan sai aka ce duk matakin da za ka ɗauka ka ɗauka wannan za mu iya ɗaukar ka'ida ta fasin zara'i wato duk wani abu wanda zai iya bayuwa zuwa wata ƙasa a toshe shi to ita a nan duk wani abu wanda zai iya bayuwa zuwa asiri da tsoro ta rufe take da shi to shi ke wa qalat haytala duk abin da kake nema ka samu mace wanda take ta kai bacci ta rurrufa kofa ta kaɗaita da saurayi matashi ta ce duk abin da kake ba ta kawo ne tunanin abinci ne tunanin abin sha ne tunanin kuɗi ne tunanin zirgara ba abin da zai tunanin sai nan alaka a matsayinsa da shekarun da yake wannan wakalar haita lakto ana karanta ta wakalar lak. wakalar bitu ko kuma haitu lak in ka in ka dauki kira'a wa qalat haitu lak to wannan shi ne sabis da kaga ani da wannan farkon da kullu kullu da aka yi dan kai aka yi shi bismillah aka ta gaya maka to a nan gurin imani zai mu inda akwai bambanci tsakanin shi da wasu ala ma'azallah sai ya Allah ya suna neman zan ubangiji wanda abin da yake so domin a ba zan iya ba inda huwa bi a hasana masu waya, mai gidanci ya rike daga kyau duk abin da ya kamata a yi wa yaron gida an shi ne inda huwa rabbi a hasana masu waya. ana cewa da mai gida rabbu ba ana nufin ubangiji ba ana nufin mai gida sannan wasu sun fassara inna huwa rabbi a hasana masuwaya sun fassara shi cewa yana nufin Allah gidi na Allah ya fi ma duk halin da na samu kai na a rayuwa ta biya mafi tarihin da kin jike ma an da ruwa loku ta yaro zan kuwa saba wanda yi mun wannan ba zan giya ba inda hula yi ba ne su A zalimi ba za ta zauna wata ni ne wannan na yi zane domin na gefe da iyakar da ba ba wannan shi ne farkon jarrabawa mafi girma wata annabi Yusuf in gaba da ita akwai ta jarraba da za ta zo bayan wannan in ya ci wannan jarraba ko ta jarraba kuma haka dukkanin bayan Allah da kwaye in ka san da ke wannan zai ka fada wannan in ka san da ke wannan ka fada wannan sai ka ci ka fada cikin aljanna da zai ka kuma haka rayuwa ne. Wannan yake wannan gobe rayuwar wai babu wata matsala ya ja kansa matsala ka gane cewa akwai matsala kawai in kasuwa kake kullum ka fito in ko kowa ake aika kai wata ranka kaya wata ranka kane haka ne in tsura ake a saba a gudu kai ma ka tsura ka saba wata ranka zo kafin ka tsura wani yawar ba ka rayuwa ne so ake yi rawar so ka zama ɗan gwagwarmayar rayuwa kullum kar ka ce wani abu zai ana ko wani abu wanda za ka amfana kada kasuwa ta hana ka neman ilimi kada kasuwa ta hana ka yin addini kada kasuwa ta hana ka bin iyaye kada kasuwa ta hana ka zumunci kada kasuwa ta hana ka mu'amala haka ake suna cewa ana jikin duniya ake da lafiya a ida ake tsawuriya haka za ka rarraba lokacin ka ta san zan yi kaza zan yi kaza kuma aikin ka ba da zai maka shi karka yadda ka ce ka bar aikin ka ba da ne ba. sai za ka yi wa kanka wannan eh, shine yasa annabi Yusuf sai ya ce a'a tunda abin da kike so a yi abin da yi ba wanda bi wannan abin da yake so a yi to laifin sa kawuwa yake ga laifin an bai da shi mutum kuma ya ta amana wannan ya fi nuni har ma wani mutum ya gani ya kuɗi a kasuwa idan da ake biyan kuɗi idan abin da kuma shi ma ba halar da ne ko to abin wannan yin wannan ya fi nuni don haka ne ma aka sannan da haramcin zinan mahari ɗan uwa ne mai uwa ko ƴan uwa ne mai ɗan uwa wannan zane ko da zane ba ta da ke wannan ta fi gudu saboda ai wanda bai kamata a ce alaƙar ta a ruwa amma ga shi kama والله أعلم وصلى